Matakin tsige Muhammad Alin Dume daga mukamin mai tsawatarwa ya biyo bayan wata wasiƙa ne da ke ɗauke da sa hannun shugabannin jam'iyyar APC na ƙasa Abdullahi Umar Ganduje da sakataren jam'iyyar Barista Jibola Bashiru. To express our displeasure, our outrage and our disappointment A nan shugaban majalisar dattawa Goswill Abadio ne ke karanta wasiƙar inda ya ce jam'iyya ta ji daɗin bayanan sanata Alin Dume da ya yi a gidan talabijin na Arise mai zaman kanta ba, ganin cewa yana ɗaya daga cikin jigajigan jam'iyyar APC. Abadio ya ce jam'iyya ta nemi majalisa ta ladabtar da Indume, ta ba Indume dama ya fice daga jam'iyyar APC ya koma kowace jam'iyya. To sai dai Farfesa Ɗahiru Muhammad Sani na tsangayar nazarin aikin lauya a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria ya ce majalisa ba ta daidai ba wajen tsige alin dume. idan aka kalli abin a dokance sashi na 39 na kundin tsarin mulkin Najeriya ya ba kowane ɗan Najeriya dama ta bayyana ra'ayinsa a abin da yake faruwa a gwamnatance ko kuma ga ra'ayi ma duk abin da ya shafi rayuwarsa wanda yake ina kyautata san cewa wannan dama ita ce sanata Ali Indiba ya amfani da ita ya waɗancan kalamai wanda yake kamata idan jam'iyyar APC tana ganin abin da ya bai kyauta mata ba ko kuma ya ci zarafin gwamnatin gaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu kamata ya ta bashi wacce dama ta faya yarin ya zo ya kare kansa kafin sannan ita ta ɗauki matakin hukuntawa a kan shi amma ta kuma koma ta ce sai a cire shi a makaman shi na majalisa baya hurumin jam'iyya bane jam'iyya ya laifi ko ko majalisa ya laifi idan majalisa ya laifi to dole ne abu dokoki abin da suke ce rules of the senate bi dokokin senate mai doka ta ce kuma idan sanata ya ma majalisa laifi Shi kuwa ƙwararre a fannin siyasa da diflomasiyar ƙasa da ƙasa kuma malami a jami'ar Abuja, Dr. Faruk Bibi Faruk ya tsokaci cewa a gaskiya a tsarin siyasar da ake bi a najeriya kuskure ne a ce jam'iyya za ta ba wa majalisa ko kuma bangaren zartarwa ko kuma bangaren shari'a umarni tabbacin shine cewa ita tsarin da muke bi na shugaba mai cikakken iko jam'iyya aikinta ya fi ta'allaka kan tantance 'yan takara da fito da su da kuma taimakawa wanda aka zaɓa a yakin neman zaɓe amma ba ta da hurumi akan ba da umarni a yanda za a tafiyar da gwamnati sai dai ta ba da shawara to kama wannan yanzu da ta ce a cire shi a ni a fahimta ta a gaskiya hudawa su 'yan jam'iyyar ko kuma zan ce mutanen gwamnatin tinubu suka yi suka ga jini saboda a lokacin da suka tasamma wulakanta sanatan dulningi wato a wannan lokacin sun gwada kuma sun ga cewa kan manya-manyan sanatocin da ake tunanin suna da mutunci musamman 'yan arewa a rarrabe yake a saye suke to ba tsada ba ne da su a sun faɗi ba nauyi sun yi wannan wulakancin ba abin da ya biyo baya to yanzu ina ganin duk wani wanda yake zata cewa yana da wata 'yar martaba ko girma a idan gwamnatin nan don ya fito ko daga arewa ko kuma yana ganin ya daɗe a cikin majalisa za su iya taka shi kuma sun san suna ganin za su kwana lafiya. sanata allin dume bai zo majalisar ba a lokacin da aka ɗauki matakin tsige shi na yi ƙoƙarin samun sa ta wayar hannu amma ƙoƙari na ya ci tira. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.